Il y a même ceux qui, qui, qui évoquent euh, l'histoire. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu ma Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau talata 11 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotanni za ku ji cewa albarkacin ranar al'umma ta duniya a yau hukumomin Nijar sun yi bayani game da kokarin da suke yi na samarwa 'yan kasar ababen more rayuwa tare da kyautatawa tsakanin jinsi musamman ma ga 'ya'ya mata. ya kuma ku ji cewa ba da daɗewa ba za a kai ga ƙarshen wahalhalu da masu ɗaukar kaya da matafiya waɗanda ke ɗaukar hanya ta gondere zuwa garuwa ta kilomita har 275 da ke ɗaukar kusan sawa'i goma sha biyu cir zuwa sama za su samu mafita waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa har labarin wasanni da ma rahoto na musamman amma duk kafin nan sai a yage ta zama a saurari cikakkun labarin duniya. Jama'a salamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Dukkanin mutane shida da ke cikin wani jirgi mai saukar ungulu dauke da 'yan yawon bude ido 'yan kasar Mexico sun mutu a lokacin da ya fado a yau talata a kusa da dutsen Everest na kasar Nepal kamar yadda hukumomi suka bayyana. Jirgin mai saukar ungulu ya fado ne a yankin Lamajura. Babban jami'in gwamnati a yankin Basanta Bahattarai ya ce an gano dukkan gawarwakin kuma an ɗauke su a jirgi daga yankin. 'yan yawon bude idan biyar 'yan mexico ne kuma matukin jirgin ɗan ƙasar nepal ne in ji hukumar kula da zirga-zirga jiragen sama ta ƙasar nepal a cikin wata sanarwa da ta fitar 'yan mexico sun hada da maza biyu da mata uku an yi amfani da jirage masu saukar ungulu guda biyu na ceto wajen jigilar gawarokin daga wajen da hadarin ya faru sannan aka ɗauke su zuwa babban birnin ƙasar katamandu ana sa ran likitoci za su gudanar da binciken kwakwaf ga gawarokin kafin a mika su ga 'yan uwansu ko kuma 'yan kasar waje zuwa ga jami'an ofishin jakadanci. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zai fara ran gadinsa da ya wasu ƙasashen Afirka da jinkirin kwana ɗaya a gobe Laraba, kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a Nairobi ta ta faɗa bayan ya kasa halarta wani taron manema labarai. Ziyarar da ba kasafai ba a ƙasashen Kenya, Uganda da Zimbabwe wani yunkuri ne na diplomasiya na baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi domin kulla sabbin kawance da kuma sassauta saniyar wari da aka mai da ita a duniya ziyarar ta kwanaki uku ita ce ta farko da wani shugaban ƙasar iran zai kai zuwa afirka a cikin shekaru sha ɗaya a safiyar rau talata ne aka tsara raise zai gudanar da taron manema labarai tare da shugaban kenya william ruto amma dukansu babu wanda ya halarta sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto jens stoltenberg ya faɗa yau talata cewa yana da kwarin gwiwa cewa turkiya za ta amince da sweden ta shiga cikin kawance na neto yayin da shugabannin ƙawancen suka hallara a babban birnin ƙasar lithuania a wani taron kwanaki biyu da zai aike da wani sako mai ƙarfi da inganci akan buƙatar ukraine na shiga ƙawancen kasancewa cikin tsakiyar yaƙi za a buƙaci ƙawancen da ya amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya kamar kai hari kan dukkansu ne da ke cikin sashi na biyar na dokar ƙungiyar. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya ce ya amince da wannan lamarin, amma jim kaɗan kafin shugabannin da suka hallara a taron suna yau talata ya wallafa wani sako a shafinsa na Twitter yana korafi. game da abin da ya ce alamun cewa ana tattauna wasu al'amura ba tare da Ukraine ba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubban mutane ne ke tsallakawa kan iyakar ƙasar Chad da ke tsakiyar Afirka. daga makwabciyar ta sudan domin gujewa tashin hankali da aka kwashe kusan watanni uku ana yi wanda babban jami'in jin kai na duniya ya bayyana a matsayin yakin basasa mafi muni. Hukumar samar da abinci ta duniya ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar yau talata cewa mutane dubu ashirin daga yankin da na kasar Sudan sun isa karamin garin Adire da ke kan iyakar kasar Chadi a cikin mako ɗaya da ya gabata kaɗai a cikin makon da ya gabata kaɗai. Hukumar ta ce da yawa daga cikin mutane da suka taho daga dafur sun samu munanan raunuka sakamakon rahotannin da ke cewa an kai wa fararen hula da ke tserewa hari da gangan tare da karuwar kabilanci ga tashin hankalin. sanarwar da hukumar ta fitar ta ce kimanin kashi goma cikin ɗari na yaran da ke tsallakawa daga dafur zuwa chadi na fama da rashin abinci mai gina jiki. Yau Talata Taliban ta ba da umarnin dakatar da duk wasu ayyukan Sudan na Afghanistan saboda kona alkur'ani mai girma da aka yi a bainar jama'a a wata zanga-zanga da aka yi a Sweden a watan da ya gabata. Zanga-zangar da aka ba da izini a ranar 28 ga watan Yuni ta nuna yadda wani ɗan ƙasa Iraki da ke zaune a Stockholm ya yaga tare da kona alkur'ani a wajen babban masallacin babban birnin ƙasar a daidai lokacin da musulmi suke gudanar da bukukuwan sallar idin a fadin duniya lamarin dai ya haifar da bacin rai da tofin alatsi ne a kasashen musulmi daular islama ta dakatar da ayyukan sweden a afghanistan saboda ba da izinin cin zarafin kur'ani da kuma addinin musulunci in ji taliban ta hanyar amfani da sunan gwamnatin a hukumanci a kabul. Muhammad Hafiz aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na farko daga jamhuriyar Nijar. Inda albarkacin ranar al'umma ta duniya a yau hukumomi a Nijar sun yi bayani game da su na samarwa 'yan kasar ababen more rayuwa tare da kyautatawa tsakanin jinsuna a kasar musamman ma ga 'ya'ya mata. wakilin sashen hausa na murya amurka mamman haruna na dauke da cikakken rahoton A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da al'umma, inda a maudu'in wannan shekara ke magana akan inganta sha'anin damawa a duniya da mata da 'yan mata domin sakar musu mara ga sha'anoni barkatai da duniya ke iya baiwa al'umma dama. ministan kiwon lafiya da jin daɗin al'ummar jamhuriyar nijar ne ya yi jawabi wa 'yan ƙasar a kahohin yada labarai na gwamnatin jamhuriyar ta nijar domin faɗakar da su akan muhimmancin wannan ranar ta yau goma sha ga watan yuli dr idi iliyasu mai nasara ya yi bayanin cewa lalle duk da ƙoƙarin warewa ya mata kaso 25 cikin 100 na mukammai na siyasa a ƙasar har yanzu da sauran zobo kaba a fafatakar da ƙasar ta jamhuriyar Nijar ke yi domin damawa da ma sakarwa ɗiya mata mara don su kutsa a dama da su a harkokin duniya musamman a cikin wannan ƙasar inda ke cewa. Dangance da cuɗanyawa da ɗiya mata da kare haƙƙin ɗan adam da sakar wa mata mara Nijar ta rattaba hannu wa yarjejeniyoyi na duniya da dama da ke kare haƙƙoƙin mata da yara a cikin shekaru 20 da suka shuɗe wannan ya ba da damar rage wariya wa mata tare da damawa da su a harkokin mulki da na yau da kullum a cikin wannan kasar ko da yake akwai sauran waɗansu ɗabi'u da ke kawo cikas ga wannan mamatakar kamar nuna wariya wa wani jinsi da ma ware mata a harkokin ilimi mulki da na tattala arziki jamhuriyar nijar dai na kumshe da al'ummar da yawanta ya kai miliyan 26,062,585 a ranar 1 ga watan Yuli shekara ta 2023. Yawan al'ummar kasar na karuwa da kashi uku da tara a cikin ɗari da ke kasancewa ɗaya daga cikin wanda ya fi yawaita a duniya ta la'akari da karamcin amfani da al'ummar kasar ke yi musamman iya mata da hanyoyi na zamani na sawar sardi tsakanin wannan da waccan haihuwa a cewar Hauwa Maina wata 'yar fafatakar kare haƙoƙin ma'aikata a jamhuriyar Nijar yanzu dole an gane kuma an amince cewa tafiyar nan ba ta yi sai an cuɗanya da ɗiya mata. To, wanga maudu'in mun ji daɗin shi sosai akan bambanci akan jinsi. da dai ana nuna ma mata su ba komi ba ne ba mem da laifin de decision mata ana keɓe su ana ba a ba inci wanda ya rataye wanda ya danganta da su sai a gani mace ita ba kowa ba ce ba in wani shagoranci ma ne sai a ce kai mace ba a bata shagoranci mace ko an bata shagoranci kai duk cikin dai wani abun da ya kamata dai na wani matsayi ma wani mukami ba a ba mata shi sai dai a ba maza sai matan su bi baya ko da washe dai mata ana keɓe su baya me amma yanzu alhamdulillah da ake wayar da kan mutane ana wayar da kan mutane an samu ci gaba sosai tunda yanzu sai ka samu mata suna rika makamai da dama da dama matsayi suna da matsayi da dama dama suna jagoranci tun daga shi yanzu kamar misali ka ɗauka sama na ni gani nan wurin gani a matsayina yanzu ni ce nike jagora kungiya sj ta sinasab komin na kwanni nike nan ina shakoranci to ka gani sai in ce alhamdulillah an samu ci gaba sosai an gano lalle matan suna iya rika makamai wanda mazan suke iya rikawa su ma suna iya rikawa kuma su tahiyar da abun sosai fiye da yadda ba a zato wannan ranar ta tunawa da al'umma a yau dama ce ta faɗakar da mutanen duniya inda aka kwana wajen kyautata rayukan al'ummar duniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto yanzu kuma sai kamaru inda za ku ji cewa ba da daɗewa ba ne ake sa ran za a kai ga ƙarshen wahalhalu da wato da masu ɗaukar kaya da matafiya waɗanda ke ɗaukar hanyar gondar zuwa garuwa ta kilomita har ɗari biyu da saba'in da da biyar ke ɗaukar kusan sawa'i goma sha biyu cir zuwa sama za su samu mafita wakilin sashen hausa muhammadu rabiu na tafi da rahoton kamar yadda za ku ji hanyar garwan gaundare na cikin yanayi mara kyau a halin yanzu abin da ya bukaci gyara sosai. Duban wannan alubale da masu jigilar kaya da kuma matafiya ke fuskanta ne sa asusun raya ƙasa na Saudiya SFD ke shirin ba da ɗauki domin gyara shashin garawan gaundare na hanyar ƙasa lamba ɗaya da ke haɗa yankin arewa da na Adamawa. Ayyukan za su gudana kimamin tsawon kilomita tara tsakanin garuruwan biyu. Malam Abubakar Hammadu da aka fi sani da sunan Garba ya kasance sakataren communication na kungiyar masu jigilar kaya da manyan motoci. To na farko hanyar ko da babu ramuka hanyar bai da faɗi zamanin da aka zana aka tsaga wannan hanya to wato babu motan da faɗin ya fi 1 ga ramuka ramukan din ni da pul yawa babu inda kai saka tafi da dan mota ta daɗe a hanyar garwa tana awa hudu to amma yau kilomita biyu da saba'in 275 biyar dare zuwa garwa to amma sheka hada yau awa goma sha ɗaya zuwa sha biyu an gabatar da aikin ne ranar talata yayin wani taron jama'a da ministan ayyuka na jama'a emmanuel ganu ganujumesi ya bayar a birnin yawunde ga wata manufa daga asusun raya saudiya a ziyarar aiki a kamaru gaba ɗaya kuɗin aikin da ke alaƙa da wannan aikin titin an kiyasta ya kai sefa biliyan 269.125 a cewar sakatare garba aikin na tafiya kamar haka. Abin da dai ya kamata a yi na farko hanyar din ya kamata a sake ne. To kaga akwai yau shekara goma sha ɗaya zuwa shekaru goma sha biyu nake gani yau tsohon ministan economy wanda yau yake nan ministan finance monsieur motaze lupol ya zo nan gaundare mun yi mitin da shi mun yi taro da shi ya gaya mana za a zo a sake hanyar din amma abin da za a fara da shi za a fadada falez za a duba falez a fadada to alhamdulillahi an yi za a raba aikin zuwa ƙuri'u uku Ngaundiringan wanda ya rufe tsawon kilomita goma sha uku da ɗigo hudu. Ƙuri'a ta biyu, ƙasan gadar dutse daga Kirewa zuwa gadar Sala da ta rufe kilomita casa'in da bakwai. Kuma daga ƙarshe, ƙuri'a ta uku mai tashi daga gadar Sala har kan Benue mai kilomita ɗari da goma sha biyu. A cewar ƙorarre, da zarar an kammala aikin wani muhimmin ɓangaren hanyar Duwala Jamena zai ba da gudunmawa wajen sauƙaƙa harkan kasuwanci kyautata zirga-zirgan jama'a da kayayyaki da kuma hidima saboda matuƙan muhimmanci da kuma alaƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu. Muhammadu Rabiu ɗan ba muryar Amurka daga nan gaunar cibiyar Adamawan Kamaru. An gaida Muhammadu Rabiu dan bada wannan rahoto masu haro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a duk lokacin da ake sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai a gyara zama a saurari rahoto na musamman. Zangeru gari ne da ke cikin yankin karamar hukumar Wushishi ta jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Masana tarihi dai sun tabbatar da cewa tarihin Najeriya ba zai kammalu ba har sai an hada da garin na Zungeru. Domin kuwa Zungeru ya share shekaru goma sha hudu yana zama cibiya ko kuma hedikwata na yankin arewacin Najeriya. kafin lokacin da turawan burtaniya na mulkin mallaka suka haɗe kudanci da kuma arewacin najeriya a sama da shekaru ɗari da suka gabata hasali ma garin zingeru turawan burtaniya suka yi aikin haɗa najeriya tsakanin kudu da arewacin ƙasar Masanin tarihi Jibril Muhammad Labaran kuma ɗan asalin garin na Zingeru ya yi waiwayi da Hausawa ke cewa adon tafiya, domin kuwa ya bayyana dalilin da ya sa sarauniyar Ingila Elizabeth ta amince da haɗa nigeria. To abin da ke faruwa a duk lokacin da suka samu abokanan sana'a wato kwastomomi bayan 'yan watanni in suka dawo za a ce waɗannan kwastomomin sun mutu a sanadiyan rashin zama lahiya tsakanin mutanen arewa da mutanen kudu dan sai ita kun elizabeth sai ta ce to ita kasuwanta yana komawa baya ta yaya ne zai kasance za ta samu zama lahiya kasan nan za ta samu zama lahiya tsakanin kudu da arewa ta cura su su zama ɗaya domin ta samu ta yi sayayyan kayan ma'adanai sai suka zauna a teburin shawara bayan sun zartar da cewa to su shiga wannan ƙasa namu su yi ƙoƙarin haɗa kanmu idan suka haɗa kan ƙasan ya zama ɗaya za su samu sa'an sayan kayan ma'adanai ba tare da an samu matsala ba sanadiyan da ya sa suka ta turo mutane kenan a zo don a haɗa kan ƙasa an turo mutane biyar zuwa shida wanda cewa shi loglugar shi ne mutumi sojan mulkin mallaka na farko da ya yi sa'an zuwa ƙasar najeriya shi wannan loglugard ya zo ta kalaba ne mutanen kalaba sun ba shi haɗin kai domin ya iso ƙasar najeriya da sojoji manyan sojoji guda ɗari biyu bai sha wahala a kalaba ba ya ɗiba ɗan shekaru da ya dubi najeriya sai ga cewa lalle babban ƙasa ce kuma arewa na da girma kuma tana da ƙarfi kuma arewa ta fi ko ina matsala idan ba ya samu kan arewa ba a ƙasar najeriya ya yi aikin banza bayan ya ɗiba 'yan shekaru sai ya ce sojoji su je su duba mashi wani waje da zai matsa sai suka yi kokari suka samu lokoja sai sake yo ayarin shi zuwa lokoja sai ana gaya mashi cewa najeriya tana da girma saboda haka nan idan ba ya matso cikin arewa sosai ba ya kama mutanen arewa to a haɗa kan ƙasa ya yi aikin banza sai ƙoƙarin samun wani waje wanda shi ne a binciken shi ya samo zungeru a lokacin ana kiranta dunguru A yanzu dai garin na Zingeru yana nan daram kamar yadda aka san shi, kuma yana da nisan kimanin kilomita 60 daga Mina fadar gwamnatin jihar Niger, amma kuma yana cikin wani yanayi na koma baya wajen samar da ababen ci gaban more rayuwa. Injiniya Aliyu Abdullahi mai sharhi ne a kan lamuran yau da kullum a jihar Niger, kuma ɗan asalin garin na Zingeru, ya ce garin yana cikin wani hali. Um, halin da gari ke ciki yanzu nan ba sai an faɗa ba. Mutanen garin sun sani, uh, mahukunta sun sani. Na farko, uh, zungeru yana buƙatan abubuwan more rayuwa da yawa. saboda irin gudunmawar da ta bayar a tarihi na farko dai shi rayuwa na dan adam bai iya yi sai da ruwa ba mu da ruwan sha a cikin garin zungeru akwai kwangila na famfo da aka bayar kwangilan nan tun zamanin obasanjo har yanzu ba a gama kwangilan nan ba buhari ya zo ya farfado da wannan kwangila yanzu zancen da ake har yanzu ana kan wannan aiki an farfado da aikin amma har yanzu mu ba mu sha ruwa ba na ɗaya kenan na biyu wutar lantarki zungeru yanzu gari ne wanda ɗaya daga cikin dam ɗin da ke samar da wutar lantarki na ƙasa a zungeru yake wanda ke da capacity na 700 megawatts na electricity amma ina mai gaya maka cewa zungeru babu wuta wutan mu dama can daga bidda yake sai an yi tahiyan kusan kilomita tasa'in daga bidda an ɗauko wuta a kawo zungeru muka zo muka ga wannan yanayi ba ma jin daɗi muka yi korafi aka zo aka ɗauke mu aka maishe mu kan layin ta gina mai 33 kva to duk da haka dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba saboda an wayi gari kai a yanzu da nike maka bayani babu wuta yau kwana biyu kenan babu wuta a cikin garin a baya dai wani tsohon janaral na sojan najeriya wanda dan asalin yankin ne na zungeru wato janar ɗan tsoho ushishi ya yi ƙoƙarin rubuta littafi akan tarihin garin na zungeru da nufin janyo hankalin duniya akan ci gaban yankin sai dai hakan bai cimma nasara ba in ji Muhammad Kabir Wushishi ma'aikaci a Majalisar Dokoki ta Jihar Niger. a cikin wannan maganar zugiru na akwai yunkuri da wani dan uwanmu ya taba yi shine janar dan tsohon muhammad ya rubuta takarda title da zungiru the forgotten capital of northern nigeria don ya jawo hankulan gwamnatoci na gida da waje zungiru ta samu kulawa a matsayinta na capital of northern nigeria da aka kwashe aka koma kaduna a yi abandoning ba wani abu na ci gaba da aka samu a garin shine makasudin wannan takardar da ya rubuta to kuma har yanzu babu wani bayani tun da kuma har yanzu tun da aka yi wannan takardar nan wannan burin bai cika ba wa ya rubuta mu takarda ta gwamnatin tarayya ko ta jiha eh, a'a ya rubuta shi ne a matsayin littafi ne wanda duk kowa ya dauka ya karanta zai iya ganin abubuwan da aka yi lokacin mulkin turawa eh, wannan shine zai bada dama ya jawo ra'ayi ko hankalin mutane ɗaiɗaiku da kuma gwamnatoci amma gaskiya ba a cimma wannan burin ba zangeru da yanzu ba ruwa ba su da ruwan sha ba sos na ruwa ba wutar lantarki ba su da ba hanya sannan akwai matsalar tsaro tana da kasuwa takan ci so biyu sunday da, da, da Mm, wato uh, lahadi da laraba lahadi da laraba mm. an yi creating din kasuwan lahadi ne saboda sojoji mm. ran da kasuwa ke ce wani zai suna bakin aiki ba da masu suke kasuwa su yi kin saboda aiki sai aka musu aka musu zabin ranar lahadi su rika zuwa cin kasuwar su to da akwai barikin sojoji ne akwai barikin sojoji a wurin akwai West African Frontier Force suna da barak a wurin saboda lokacin da ta zama capital of Northern Nigeria akwai bukatar security shi yasa aka create wannan barak din to maintain security na'am eh. to yanzu eh, zangero kusan in ka je ka ce wani ƙauye ne can wanda ma ba a san da shi ba me yasa haka ta kasance to gwamnati gaskiya ta yi abandon wurin ba garin bai samu kula wanda ya dace ba mm. a matsayin shi na babban headquarter na northern nigeria a lokacin da aka kwashe aka koma Kaduna sai aka abandon wurin so akwai abubuwa da dama da gurin ke bukata kuma babu su kuma gwamnati bata kula da gurin bayan da ya kamata a yanzu dai akwai wata makekiyar makabarta da aka ce ta turawa ne da suka yi aiki na wancan lokaci sannan akwai wani kangon makeken gida da aka ce na tsohon shugaban kasar ne na farko wato dr nnamdi azukwe a lokacin mulkin umaru musa yar adwa dai tsohon gwamnan jihar niger dr ma'azu babangida aliyu ya yi wani yunkuri na bunƙasa yankin na zungeru ta hanyar samar da cibiya ta yawon buɗe idanu amma kuma lamarin bai yi nasara ba mun yi ƙoƙarin jin ta bakin sabuwar gwamnatin jihar niger ƙarƙashin jagorancin umar mohamed bago kan lamarin garin na zungeru amma hakan ya ci tura fatar mutanen garin zungerun dai shine hukumomi su ba su kulawa ta musamman akan abin da ya shafi sha'anin tsaro da sauran ababen more rayuwarsu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman yanzu kuma sai labarin wasanni. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar ta yau da Super League Professional ta kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar inda aka kammala kakar bana ta shekara ta da uku a mako na 26. Kungiyar kwallon kafa ta iskar National de Nijar ce ta lashe kofin na zama zakara a bana inda tawa sauran kungiyoyin fintin kau da maki 53 abin da ya sa ta ja tazara maki bakwai tsakaninta da wadda ta yi mata ta biyu cewa da esjn union sportive de la gendarmerie nationale da ke da maki 46 ta uku ita ce as duan da maki 45 ta hudu as police da maki 43 ta biyar as fan da maki 46 irana da maki 35 ta bakwai salis sporting club da maki 34 ta takwas liberté da maki 33 ta tara as nijelek da maki 33 ta goma olympic football club da maki 30 ta goma sha ɗaya a kokana da maki 30 ta goma sha biyu espoir da maki 29 ta goma sha uku gs tawa da maki goma sha takwas ta goma sha hudu jangwarzo ta maradi da maki goma sha biyar ƙungiyoyin jenespor tawa gs tawa kenan da jangwarzo football club ta maradi su ne suka koma rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na jagoriyar nijar da ake cewa league national de football ita dai kungiyar kwallon kafa ta as garde national du niger asgnn dama ita ce ta lashe kofin kwallon kafa na kasar sai gashi kuma ta lashe kofin kakar bana na kwallon kafa na jamhuriyar nijar na wannan shekara kungiyar za ta wakilci jamhuriyar ta nijar a wasannin kwallon kafa na club club zakarun kasashen su na nahiyar afirka cewa da champions league ta caf ko kuma caf ta bana a ci gaba da wasannin kwallon kafa na yan kasa da shekaru 20 na kofin ifuwa ko wafo jamhuriyar nijar ta dursune a ranar jiya gaban mai masaukin baki cewa da ivory coast ko cote d'ivoire da ta darkake nijar din da ci hudu da daya nijar din da ta yi kunnan doki a wasanta na farko da kasar ghana ita ce kutal a rukunin na a yayin da za ta karawa da karshe da burkina faso yayin da wannan rukunin cote d'ivoire ko ivory coast mai masaukin baki za ta goga da gada kwambalar dai ta shafi 'yan wasar kwallon kafa 'yan kasa da shekaru 20 da haihuwa a wasannin kwallon hannu na tennis na us open na wimbledon na birtaniya wadda ke matsayin ta daya a wasannin tennis na duniya iga swiatek ta sha ƙasa a dazu da zurnan gaban isvetolina yar ƙasar ukraine da ta kakkaɓota da ci bakwai da biyar shida da bakwai shida da biyu shi ma djokovic ɗan ƙasar sabia ya kai ga mataki na gaba bayan nasarar da ya samu gaban rublev ɗan ƙasar rasha a ranar jiya litinin daga ƙarshe kusan a yau ne ake rana ta goma ta tseren keke na tour de france inda 'yan tseren ke gudun kilomita 167 daga vulcania zuwa Isuwar. har yanzu dai jonas vingard da shine ke kan gaba na biyu pogachar yayin da na uku shine Hindle dan kasar birtaniya haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger. To masu saro da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. Dukan mutane shida da ke cikin wani jirgi mai saukar ungulu ɗauke da 'yan yawon bude ido 'yan ƙasar Mexico sun mutu a lokacin da ya faɗo a yau talata a kusa da dutsen Everest na ƙasar Nepal kamar yadda hukumomi suka bayyana. Jirgin mai saukar ungulu ya faɗo ne a yankin Lamajura. babban jami'in gwamnati a yankin basan Bahattarai ya ce an gano dukkan garokin kuma an ɗauke su a jirgi daga yankin. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zai fara rangadinsa da zai yi a wasu ƙasashen Afirka da jinkirin kwana ɗaya a gobe Laraba, kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a Nairobi ta faɗa bayan ya kasa halarta wani taron manema labarai. Ziyarar da ba kasafai ba a ƙasashen Kenya, Uganda da Zimbabwe wani yunkuri ne na diplomasiya na baya-bayan nan da jamhuriyar musulunci ta iran ta yi domin kulla sabbin kawance da kuma sassauta saniyar ware da aka mai da ita a duniya sakatare janar na kungiyar tsaro ta neto yan stadtholberg ya faɗa yau talata cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa turkiya za ta amince da sweden ta shiga cikin kawance na neto yayin da shugabannin kawancen suka hallara a babban birnin kasar lithuania a wani taron kwanaki biyu da zai aika wani sako mai karfi da inganci akan bukatar ukraine na shiga kawancen kasancewa cikin tsakiyar yaƙi za a buƙaci kawancen da ya amfani da ka'idar kai hari kan ɗaya kamar kai hari kan dukansu ne da ke cikin sashi na biyar na dokar ƙungiyar. Thomas saro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wato na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalar da ya karanto labaran duniya da Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ki muku fatan alheri da fatan zamu kwana lafiya daga nan birnin washinton DC.